bayan da hukumar zaɓe ta najeriya ta ba da sakamakon zaɓen da nuna cewa shugaba muhammadu buhari na najeriya shine yan najeriya suka sake zaɓa da zunzurutun ƙuri'u da suka haura miliyan goma sha biyar yau hukumar zaɓe ta najeriya ta yi buki a babban ɗakin taro na ƙasa da ƙasa da ke abuja domin miƙawa shugaba muhammadu buhari a matsayin wanda ya lashe zaɓe da takardar shaidar cewa ya yi nasarar zaɓe da kuma mataimakinsa Furfidami Osin Bajo da takardun tabbatar da cewa su aka zaɓa kuma suna jiran rantsarwa a ranar 29 ga watan Mayu kamar yadda dokokin ƙasa suka fiɗa. A jawabin da shugaba Muhammadu Buhari wanda yake cikin natsuwa da nadama da kuma kira ga 'yan ƙasa su ba da goyon baya domin Najeriya ta ci gaba. A jawabin da shugaba Muhammadu Buhari wanda yake kunshe da batutuwa masu muhimmancin gaske daga alƙawuran kawo ci gaba da yaƙi da cin hanci da rashawa da farfaɗo da tattalin arziki da kuma samar da ayyukan yi har zuwa ga maganar zaman lafiya a cikin gwamnatin Najeriya tare da yin alkawarin cewa gwamnati za ta kasance mai sauraro da biyan bukatu na 'yan ƙasa ba tare da yin ƙenene ko nuna fin ƙarfi a kan al'amuran gudanar da mulki a ƙasa ba. Akan wannan nasara da shugaba Muhammadu Buhari ya yi ya ce. Ya ce saboda haka ne na yi kira ga ɗimbin magoya bayana kamar yadda na faɗa a jawabin da na yi da asuba cewa kada a yi wa 'yan adawa dariya ko zolaya saboda nasarar da muka samu ta ishe mu farin ciki. Shugaba Muhammadu Buhari kuma ya bai wa 'yan Najeriya tabbacin cewa zai ci gaba da aiwatar da muhimman ayyukan da ya fara domin ci gaban ƙasa da kawo wadata da arziki da kuma samar da tsaro tare da tabbatar da cewa cin hanci da rashawa bai kunno kai yayi wa ƙasar katutu ba. Shina mai cewa. A saboda haka ne ina ba da tabbacin cewa za mu ci gaba da tuntuɓar dukkan mutanen da ke sha'awar Najeriya a zuci kuma gwamnatinmu za ta kasance ta kowa da kowa kuma kofofinmu za su kasance buɗe saboda shine hanyar da za mu samu irin kasar Najeriya da muke fata. Shugaba Muhammadu Buhari ya kammala wannan babban jawabi mai muhimmancin gaske da ya yi tare da jinjina magoya baya da dukkan 'yan takara da suka tsaya takara da shi da kuma jajanta waɗanda suka rasa rayukansu ko suka samu raunuka ba a sanadiyar wani abun a sha da waɗansu 'yan tsiraru suka yi a lokutan zaɓe da kuma bayan zaɓen. Yana mai cewa election is not war. Zaɓe ba yaƙi ba ne kuma ba zai kasance abin a yi rai ko a mutu ba. Ina fatar za mu karɓi wannan ƙaddara ta zaɓe ko me takaddamar da ke tattare da sakamakon da ya biyo baya. And may God bless the Federal Republic of Nigeria. halin da aka ciki zai shugaba Muhammadu Buhari ya rattaba hannu da shi da mataimakinsa Profesor Rami Usman Manjo a takardun shaida karɓar wayannan takardun tabbaci da suka samu daga hukumar zaɓe ta Najeriya kuma masu faɗa a ji suna ci gaba da turura a fadar gwamnati domin yi wa shugaba Muhammadu Buhari murna akan wannan nasarar da suka samu a zaɓe. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.